shi sa da liman shi kaba kauliya da ba'diya wani limami sai ga ya taimaka raka a hudu ya raka a biyar ga wani limami ya yi zama marakon zama sai ta yi tsaye ya yi raka a biyar ya zama ya manci ya ce akwai sallama da an kai raka a hudu babu wanda ya sana hudu na an kai jiya ma ba na labari eh. wasu la'azur an ka tafi بعد إيه. كبرة إيه. اللي ما بين كبسيرة كبرة قال ما هو عم يكون في جهنا ولا يفكر قلت ولا عزيز أجرا كجولا طلع زوز بعد لمن يكرم فاتحة بيني أكيد يكتب ولا الضال ما هو صوت آمين wannan tana a wala shi gudu wuce jama'a subhanallah azur da ake ba asar dawa eh duk cikin su ma liman bai an karo man babu wanda ya an karo an ce wani limami na ka da tsalla sai rafkanuwa ta kan mai to lokacin ana hisarar su mai girma gwamna na cikin masu mamu da aka gama tsalla an kai sujada an ka gama sai gwamna ya ce nawa albashinka sai sai dubu goma sha biyar sai sai an mai sama dubu dari biyu daga yanzu dubu dari biyu za a inda waya shi yadda liman ka a baka da sauran kaji to wanda aka ba dubu dubu goma sha biyar an mai dubu dari biyu ai babu rokona ko akwai a to kun gani masallacin gwamnati mai girma gwamnati ce an mai sa dubu dari. biyu kuma shi ke ta tabbata to saboda ka limammai in ana yi musu walfiya sai su zama lahiya amma in ya zan limami an gina ma katon masallaci an baka da shi aba gidanka ba a san wadda kashi ba kana liman shindu ala ba a rafkanwa abinda manya ba su ganewa ka gina mutum masallacin miliyan ɗari amma ba ka iya wata ya ƙayyaka ba dubu goma mutanen ma hakan nan saboda Allah limanin juma'a a ce wata ya ƙare bai da ko dubu goma albashi limanin juma'a ka ce wasu ƙasashe da limanin juma'a yi gida ne ba a ku magana abinci da ya ƙari kawo na asiri har naman mai gidane ne sai dai a kawo amma nan shi da limani ga shi na tsira suna wala suna tsira suna ta baki saboda su nasara sun ɗauki mamman su da muhimmanci idan aka ce wani na, ko aka ce wanga rabaran na ko aka ce wanga abin nan ne bishop a yi magoya baya ne in kibiyar da suka tara mai hankalin ki a tashi ba su zai ce shiga talauci ba kana ba mu karatu baka cikin talauci na ba mu yi haka nan mu musulunci muna adda wannan ko mu ba ko ina na ba wasu wari da suka mutunta duk inda masallaci yake sun san limami sun san ladani sun san na'ibi sun san wanda tsaye da aikin masallaci saboda ka sai zan ana musu wani abu ko ba gaskiya ba to amma su duk da abin da aka ba su kuma suna wata ɓanna ciki don mi suna gwada musu wasu ariyoyi sai a lamfashe su a faɗe su ba da suke ba na a shiɗi ganin mutane Allah waɗa kwakin sarki ya waɗe fawailun lahun min ma kasa ba ta aibihim wawailun lahun min ma ya Allah ta'ala ce bun ya tabbata gare suka abinda hannun su bar muta su ce Allah ya wa wailun lahum mimma yakdibun kuma bun ya tabbata ya tabbata gare su abin suke amsa bayan da an sabon ya tabbata a cikin sa'adar ne Babu da problem da shi da sunan Allah ta an shi kuɗi ba shi da addini ke sai ka ce ai wanga ai Allah ya ce kaza kaza sauransu sai mutane su fara ma kuɗi su ba wannan ba daidai ba ne abin da aka san mutum ya tsaya kawai da Allah Allah ka ruwa muna asiri to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wallabi ne ya kini zo na zahaba waɗanda suke taskace zinariya wani fitarsa da aburfa, wala yin fi kuna hafi su billa ba su ke saboda Allah ba su yi zakarta Allah ya ce fa bashir kai musu albishir ka ba su labari da azabin ali da wata irin azaba mai zogi da raɗaɗi inda Allah ya sashi biya ba duk mutumin da yake taskata zinari da aburfa zai ba da zaka wala yi a tuna zakata wala yunziluna minha fi wujuhil khair ba su ba su kuma tafuka alkhairi sadaka Allah ya tsaka labarta musu akwai wata irin azaba mai tsira tashin kiyama kun ga yanzu akwai masu zinariya amma ba su sadaka zinariya in ba ta aduta ba kai ko ta aduta akwai malaman da sai ai zarar zakka kina sarkar zinariya kina da yan kunnan zinari kila kudin su kila ya kai wajen miliyan 20 dan zinariya hawa hawa ta akwai wadda sarka da tana kusan mili hamsin ko ba samu babba na zinari da mundaye na zinari da 'yan kunne na zinari kaga in kin akwai masu baki biyu za mu ajiye mu sa kuma da niyan nan gaba mu suwa niyya nawa kenan niyya biyu a hiso da kasu kwarai ku sai a ce a bincika a yi mata kuɗi ce nawa tana ce nawa wagga sai a auna gram din ta adani? to wagga tana miliyan 40 to sai ki ke samun miliyan guda ki zuwa shi kenan ke mu kayan ki tsarki in kin iya zuwa sai Allah ya zuba ra'udar da ya ya sa wallahi ƙwarai ai da masu kayan ba a da ka suna da haɗari wanda a fafa akwai haɗurra manya waɗanda ka tinkarar dukiyar da ba ya kawo zakka sannan bayan ka na ran sashen kiyama zinariya nan sai an mulmule ta an bishe ta kamar mahin talle a sa cikin sai ta yi jawur sai a danna mutum ga goshi ne sai ce wa yi Allah sai ce ana maluka ni ne dukiyarka ana zuka ni ne taskarka a koma a aza bai sai mutum ya ce wash ya kuka sai ce ni ne dukiyarka aza kwiɓi wani kwiɓi wanda gehe kuma aza wanda gehe yau mai yuhuma alaiha finari jahannama to a karanta muna yau mai yuhuma alaiha finari jahannama fatukwa biya jibar cikin sarki ya ce yau mai yuhuma alaiha ranar za a yi musu lalata alaiha a kanta yin an ce lalata irin abin da aka waje jaki in bai da lahiya a sa ƙarfi ga wuta in yi ja ja sai a ɗara mai sai try ba sakiya ba sakiya sai ku ya yi ruwa na ka sakiya amma wanga da shanu eh, shanu ana wa shanu haka nan ana wa daska haka nan wa in bai da lahiya sai a sa ƙarfe ga wuta in yayi zafi sai a aza mai gashi ya kone ya kai gaba da ta kone wa sai sai ya samu kofi su ma shanu ana mutu haka sai samu lahiya malamai sun yi saɓani game da yan haka ana yin haka nan ko ba a yi saboda ya yi kama da azaba da wuta ina hukuncin yin azaba da wuta eh to su wasu ganin suka yi to sun da ai lahiya ya samu kuma an gwada an gani sannan akwai masu su alama kai ya bace na wasu sai ya samu ƙarfi ga wuta ya so ya azamai sai shi mai alama da an gani an gane akwai masu kesa kunne sai a tsage kunne a barke shi da ƙarfi saboda haka ran tashin kiyama duk wanda ya tara kuɗi bai ba da zakar su bai hidda haƙƙin Allah cikin su Allah ya ce ai mai lalar da dukiyar nan da ya tara har ɗan kuɗi nan da ya tara wala sai wani ya fi jata su to bale wanda a da raƙumma bai ba da zakka ba raƙumi bai zuwa sa ko wanda a shanu sun kai talatin bai ba da zakar su ba ran tashin kiyama za a mashi su tika tika za a ƙara musu ƙahoninsu ya ƙara tsohon kuma a ƙara mai tsini ko hotonsu a ƙara buɗe shi ya zan gudan ƙasa sai a kawo su layi wallahi ko wata saniya gudan ƙasan ya za a mace ta taho ta take da kohoto ta sa ƙauyinta ta soke ta jirgiga ta suwa sai ta wuce sai ta bi da taho kuma ga in ta wuce sake zuwa layi da ta yi suna taki ne suna suka ta da kamoni ana cewa duke da ta fara bakabar zakata shanunka da kattara shi yasa rashin bar zakka bala'i wallahi in kisan kina da abin da bar zakka wallahi in ba ki so Allah shi miki bala'i wallahi ki zakka wasu wani babu gare su a ai ai babu komi wallahi kaza akwai komi wallahi ra tashin kiyama sai kun sai kun ga tsoron ba su bar zakka dukiyoyinsu duk wanda Allah ya baya hizwa ya huta karkai kuka akan duke Allah ya ba mu iko gane shi yasa Allah madaukakin sarki yace mai yukuma alai Rana za a kona su akan ta yukuma alai ha bin nar min fa'a ran za a kona su a cikin wuta mai mai kuna hatta tusbiya hamiyatan kawiya hatta ta waye gari ne zahi ku mai lalata fatukuwa biha jibahuhum sai a musu lalu da goshinsu wa junubuhum da kwaibinsu wa zuhuruhum da bayansu ta ƙona su malamin suka ce abin da ya sa aka yi haka saboda ya ha goshi saboda su ne waɗanda in talaka ya zo sai ga musu ka fuska da ya ɗinka talaka ta yi sai sha fuska don ya ɓaci ka san duk wanda ya saba da roƙonka da takallai sai ga da riga talauci sai ka jiwa cikin ka sai Allah ya baka imani ka daure amma wanda ya sawo baka da ka kai ta ka gani da riga samu ce ga arziki nan ko bai baka ran nan za a gani inda ya sawo baka da ka kalle kana ganin cewa akwai haraka kamar mutum ne miji wanda ya saba baka. da ya yi sallama su ga da alheri da nan yau a tsara a wani abu sai ya kama da ko Allah ya sa arzikin kai koka akwai wani mutum da ni zama da shi wallahi biyar gan ya kuka ni ban san wani irin da mun ka haɗu duk sai ya ɗauki kuɗi ya bayar ai shi wanga mutum kai wata rawa ko cikin yake don ka in ya ganan bai da kuɗin ga hannu ne to kuma sai Allah ya sa durin bai gane ne mun haɗu sai ya bani kuɗi Eh? rabu rana inda gari ko sai gari riga alhiki ga san ce da na gani na fara kiyasta abin da zan samu da zuwa za ka sa kana ganin abin da ya sa kone masu kuɗi fuska saboda suna ɓata fuska in ya karshen kama wani ma juya baya zai sai ba da baya to shi za baya wani kuma kai biye ka ba su a bi sai a kona kuibi ne saboda bi saboda ya yi wulaƙanci sai Allah ta'ala ya ce hada ma ka naftum li anfusin wannan shi ne ka taskace da nuka wannan kun kai shi banki kun aje kun kai cikin gida kun koye cikin fannan ku ba ku ba da haƙƙin Allah fazuku ma ne tasnizun ku ɗanɗane ba mun jikula kuna taskacewa ba ku koye ba ku ku ɗanɗana kuma kayan gama duniya ka baro su ba ka bar masu rabi in mutum ya mutu wala duk abin da ya bari da ya gaza su sun halin da ya su Allah bai tambaye su waɗannan kudin kai za a tambaya almalu lakum wal hisabu alaina dukiya ko adda abun ku amma hisabin mu adda shi in mutum ya tara trillion in yan mutu ɗaya ne halar sun ka samu halal sun san halal ba haramun na uwa da shan tambayoyi babansu kwarai amma inda yana shidda hakkin Allah ina ba su wata da shi ke duke da tsarki malamai suka ce dukiya ko ta haramun ta ahida zakatta amma wasu su da ta aiki kudin da sun da yi ba kudin kwarai na ba to zaka mai zafin sarmasu kafin da kila kudin tsari kudin ko da na inda kuɗi na ka abu ya zargi ai ma azabar ka samu su haram kuma ai ma azabar ka na baka yi zarka ba to ai ai guda ko to ubangiji Allah ya kare to shi yasa da karanta muku dazu manzo Allah su kuma yayi magana ya ce ma min rajulin la yu'addi zakata mali illa ju'ila lahu yawm al-qiyamah safa'iha min nar sai an bashe ta kuma plate kwano ko manhin talle na wuta wa yukawwa biha jambahu wa jabhatahu wa zaharahu fi yawmin kana miqdaru 50000 sana hatta yuqda bainan nas ana nan ane mai azaba sai an gama hisabi tsakanin mutane ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار karshe sai a gasu, aljanna ko ta za kai shi ai kan duk wanda an ka wanga sabobi da wahala da wahala ya sha shi yasa wani in Allah ya bashi haka nan bai da kuɗin hidda zakka sai ya damuwa Allah ka ba wani Allah ka ba ni ba Allah ka ba wani gashi da mota ta kai goma gashi da gida ya kai ishirin. ga kudaden kullun wata ka ɗaya ke Allah ni ka kyale ka wallahi ka mutu da Allah Allah ya san abin da sai baka ba dan in ya baka baka da zakka ba wallahi kana shan wahala sai za Allah ka san hiyahi ba yanzu mu ga munan cikin wata uku da daga kudin da kai da zakka dun muna yi ko cikin ku nan wata ba ku zai kuɗin suka kai zakka cikin eh? miliyan goma sha tara kusan miliyan ashirin eh eh na zinariya ba azurfa na yanzu suka fito da kiyasin azurfa miliyan biyu da wani abu ba ka da kuɗin da zakka Allah sai baka lahiya lau hankali hankali yanzu ina sai in waɗa muku ina sai in ba ku misali da za a ce alaran mana da kudin hidda zakka yana da miliyan talatin kuna gani wurin da wallahi ko musu mu sami wurin da ba mu aya wallahi da wahala kuma gaskiya ba eh ke damu damu ni yanzu inda samu miliyan ɗari yanzu kuna gani na wurin ga lahiya lura ba ku karatu koko a kore ku ana san malama amma muka eh amma alaƙar mai yanzu ya samu miliyan ɗari yanzu nocewa shi da sai dai dubai za ɗin a ɗin ka yana dubai shi da hajiya ta yi kwanko sai dai abin ga muke shiga ta wasan zai <laughs> mutu da allah nawa ya kamata a salai malamin na mai tasiri ba ɗan turo muku dubu ɗari ku ba shi to kai na kake ka wallahi ni yanzu ina wata ƙwa duniya yanzu to shi yasa allah in yana son ka da alheri sai ya takaita ma shagulgulla amma wallahi jama'a kun san kuɗi akwai daɗi ko kai ko mutane za su yi ma taro gidanka suna da yawa yanzu inda samu miliyan ɗari gida na mutane sun yawa tun ka hain tahi da kwana mutane da ɗan uwana da dangi da wa da wako har da wanda ba a yi abinci gida ne kowa ya so gida na gida na ya jira a cikin haifu don da ina haifuwa da wasu yan dubu ɗari ne ya rawa mutane duk wanda sai yana samun ba yana haifuwa ba jama'a kuɗi akwai daɗi ko babu amma wallahi jama'a hisabin nan Allah hisabin kuɗi akwai matsala ina ka samu su ina haka ce su Allah ka tauke ya wula gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما كما يقاتل يعلمونكم كافا واعلموا أن الله مع المتقين الله مدوك كن سرك يسي إن عدة الشهور عند الله لليك إددقى وتنمي إداية وتنمي أورين الله إثنى أشهر شهر وتقوم مشاهدوني في كتاب الله أتكلم الله تكلوه المحفوظ شكرا وتقوم شهدوني amma nan ana yin kidaya watan sama ba watan sama ba wai kidaya abin ga watan nan januwari ba shi da ba don su ba mu la'akari da su januwari su da abin gana mu ba muka sani waɗanda watanni a gare mu muharram safar rabiul awwal rabiul akhar jumad al-ula jumad al-akhar rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'ida zulhijja sha biyu kenan su a watan musulunci su ne watannin da aka sani a cikin littafin Allah yau makalaka samawa tun da Allah ya halitta bai da ƙasa haka suke sai Allah ya ce min ha cikin su arba'atun akwai watanni guda hudu hurumun masu alfarma suna da ƙarin daraja akan sauran watanni yace akwai zulqa'ada akwai zulhijja akwai muharram akwai rajab su ne guda hudu وسميت حرما لأنها مؤظمة محترمة an kira su hurum saboda abin girmamawa ne kuma ana mutunta su da da'a fi da'at aikin da'a ana lunka mutum ciki wa yuharrimu alqital kuma an haramta yin yaki cikin su saboda suna da alharma kuma ba a san mutum ya sa'a ma Allah cikin su a lokacin har da yaki ba a yi cikin su ku musulmi in dai ba hari an haka wanku ba ku ba ku shirya yaki kai hari cikin waɗannan watanni ba a ba a zubar da cikin su saboda ku ko abin da aka bukata gare ku kowa ya kama kai ne idan mutum suna alfarma Allah na ganin daraja abu kakka sa'a ma Allah ka ja mu dafa maki gaban zabe in Allah na ganin daraja abu ana son kai maka daraja kamar yanzu ba ga Ramadan ba ana wata mai alfarma kowa na son ya samu gahara, an rufe an rufe kohoyin wuta an bude kohoyin aljanna an dawo shekannu to kaga me ya kamata mutum yayi shi ma ya kama kai kai ma ka wali daga cikin waliya Allah tun da yanzu Allah duk wasu abubuwan da aka so Allah ya yana so mutane su kusanci aljanna kuma kullun Allah yana gafarta wa mutane shine Allah ta'ala yace fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci ku a cikin waɗannan watannin masu alhama guda hudu la tazlimu fi hadhihi al-ashhur al-muharrama anfusakum bi hakki hurmatihinna kada ku keta alhormarsu wasu kawai ma harnama Allah min ma'asi wal asar da kuma aikata abinda Allah ya haramta na sabo da zunubai cikin su to saboda haka bai da kyau mutum ya sa'a ma Allah cikin mutum na sa'a farba amma haka sani Ramadan biya nisu ba Ramadan biya nisu gabaki daya sai an gidan su duka jima kowa gane ba saboda haka sai Allah ta'ala yake gaya muna watannin nan guda hudu tun ya kama jiki in aka ce sun bayyana sun tsaya ana son mutum ya ta ayyuka alheri ya aji makamai ne in ka sa a kowar abin da haka wanda bai da kyau ka dakata sai sun wuce ka duka har su wuce ko ba gaskiya ba Allah ya samu dace sai Allah ya ce wa qatilul mushrikina kafatan ku yaki mushrike baki daya ay qatiluhu jami'an ku yaki mushrike baki daya mujtami'in kuna masu haduwa gairu mutafarriqin ba kuna masu qurba ba kama yuqadinu kamar su yakin ku almushrikina jami'a kuma su yakin ku kuma baki da in za su yake ku ba su mutawa ga dan dariqa ga dan izala ga gaba ɗaya su yakin arna in za su yakin musulmai gaba ki ɗaya da inda kana sallah to shikenan sai Allah ta'ala ya ce wa alamu tasani anna Allah ma'al muttaqin lalle Allah yana tare da masu jin tsoron Allah Allah sa su Allah ya su bin Allah ina taimakon su ina karfafa su wa huwa bisharatun wa damanun li ahli taqwa wannan albishir ne kuma lamuni ne ga masu jin tsoron Allah Allah ya tare su jama'a in aka ce Allah ya tare da kai to kai ko zaka ga alama Allah ya tare da kai ko a zo a cuta ma Allah bai bari bari faɗa muku wani mutum babban mutum na masu yi mai aiki sun same guba sau ɗaya sun sa so biyu sun sa so uku sai ya canyi kuma labe bai komi ba sai da ya kai ya aji aiki su yaran ka waɗi wala na gida ko muka babu mamaki sai mai tuyin abinci masu hawa guba kana ce amma kuma ba muka kai koyi mutu su Allah shi tsoron Allah shi ka sa ko an kulla maganar zari Allah ya bari tasiri ko ni munafiki ya ya kulla ma sharri sai Allah ya kare ka ko Allah ya kace innahu man yattaqi wa yasbir innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah madaukakin sarki ce innahu yadda al'amari yake man yattaqi duk wanda ya tsoron Allah wa yasbir kuma yayi hankuri to fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah bai so su da masu masu ihsan kare tsoron Allah in kana da shi ko ne biyu bayan ka sun bige ka sai Allah ya zo wani abu ya bige can ba ma sani tsoron Allah ya in ka sa gaban kana sun tsoron Allah sai a fara ana ana ana ana kulla ma sharri cikin daren na Allah ya mai suwa musu abun su gare su kuma sai ka ce zo harakokin kuma sa abin da ya faru to tsoron Allah ce to shi na aka san matan su sa abin cikin zukatansu ki bar mai shari ya ce shari shari ne ci dama shi ma kirci ana yi ne kaka kira ma za ka yi. akwai wani malin ya ce in matsiya sun kai ma yawa idan matsiya sun kai ma yawa kaka waiwaya musu bar musu bai su buga ta harakokin kaɗai in kacce ka jiyo ba ka ƙi ƙararsu ka kalle su kawai kai sa gaban ka inda ka safa duk mai buga mai buga gaba yana kai ka tafi ka ba su baya ka gama da su amma in ka ce kawai kai faɗa su ba ka yi musu amma ba su da Allah Allah shi ma maganin su sai dai ka ce ya tsoron Allah kawai ka ce haramun sannan ka kai sabon Allah sannan haƙƙin su ka ba su ka ci gaba da harkokin ka ɗai ka ƙyale sai ga wanda za a yi da Allah su ka faɗa shi ko duk wanda ka Allah ya ce a duk da ka wani ku mata wai da ke gano ana miki shirin kake ce a wanki wallahi ta dauki matakin karya ina wanki da ita bar mai shari ya shari da in ya gama shari ne ya hau ta kai ba shi ke nan ba kai mai kullum kulle kai yana cikin dare yana wahala sai kai ka ma sani da abin da ya kaso in ka gano to kai ku cikin dare ta sai a wallahi Allah fa kulla mana sharri Allah kamar sai gare shi addu'a ga babu mun mala abu sun ala abuka kai sai Allah kuma gina mana mai dan mu fada sai Allah ya kada yi imana ko kun ga lahi addu'a sai ha sai Allah fa kulla mana sharri Allah kamar sai gare Allah ku gina mana dan rame dan mu fada Allah ya kada yi akwai inda yace Allah in zai fada ya fada da mi da waya in eh, to Allah ka babba gare shi Allah shi zai maka maganin su amma in ka ce wai kai ma yadda kowa shi da boka ya kuma ka shiga boka an samu matsala Allah ka ba mu ikon gane dama kun san na faɗa muku ba rade ba zai insha Allah ne ya kamata in dakata muna roƙo Allah ta'ala ku to shi ka tuma Allah ka yahi mu daidan mu Allah ka ba mu ladan karanta ka sami aiki da abin da muka ji sai bukatu mu da wani alkhairi Allah ka biya muna sai matsaloli Allah ka magance mana akwai bayan Allah marasa lahiya duka Allah ka ba su lahiya Allah ka ruwa mana asiri kasar mu Najeriya na bukatar tsaro Allah ka gani ana ta kashin mutane tausaya mana ya Allah madaukakin sarki kai mana maganin masu kashin mutane Allah sun kashe da yawa sun kashe hallinan mai sun kashe bayan Allah masallaci Allah kai muna maganin su Allah ka sani ba mu iyawar da su Allah kake iyawa da su Allah kai muna maganin su amin gawa ka muna baki ɗaya ka samu gama lafiya amin eh kuma a ƙarshe dai muna ƙara ba ku hakuri insha Allah muna nema addu'a ku za mu yi tafiya ta fara sarki insha Allah masha Allah masha Allah masha Allah saboda insha Allah yanzu haka ana majira na masha Allah za mu tashi in Allah ya so zuwa Sokoto yanzu ga karfe goma.